أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه kwanan wata 29 ga watan ɗaya shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da 21 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kai inda muka tsaya muna darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu at-tirmizi allah yi masa ina da yau za mu tashi babi na sha tara ne ko babu waje a fi mishiyati rasulillah haka za na ashirin ne ma jayyid alhamdulillah za mu tashi babi na ashirin babu ma ja a fi takannu'i rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ake nufi da takannu'a shine lullaba kai babin da yake magana akan cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana lullube kansa da kuma fuskarsa duk yana ana fassara shi da ma'ana at-taqannu annabi yakan sa mayafi ya rufe kansa kamar irin ihrami da ake sawa kakan ga mutane suke ɗaura ihrami a kansu su rufe wani bangare na fuskar su su rufe kansu to wannan annabi yana wannan sallallahu alaihi wasallam idan kun lura yanzu yawanci za ku kamar kusan dattawa haka daga cikin su suke wasu gani suke saboda saboda sanyi ko suke amma ɗabi'ar annabi ne cikin sifarsa ne yana yin wannan ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كأن ثوبه ثوب زيات wani hadisi امام tirmidhi ne ruwaito shi duk cewa yana da rauni amma a cikin sifofi da ake bayani na annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin hajji kuna makamancin wannan ana bayani cewa ya kallon kansa da tsumma ko da ba wannan riwayar ba ya ce annabi ya kasance yusuf qina'a yana yawaita lullube kansa tufar da yake rufe kansa idan ka ganta kai ka ce saubu zayyatin ne min saubu zayyat suturar ko tsumman mai sayar da mai yanzu wanda yake sai da man gyada za ka kayansa a jike suke da mai mai manja za a kayansa a jike suke da manja to annabi tsumman wanda yake lullube kansa in aka gan shi kamar na mai sai da mai ne to saboda mai yake sayarwa a saboda gashinsa yana gyara shi yana zuba masa mai shin abin da yake kyautata gashin mutum mai idan mutum yana sawa gashinsa mai to gashin yana yin laushi kuma gashin yana yin kyau to da ke gashin nasa yana da yawa sai rinka sa masa mai da zai rike shaka ba zai zama kura tana ratsa cikinsa ba kuma man irin mai rike gashi wanda yake haɗaɗɗe mai kauri to idan ya lullube kansa da tsumman ya cire to sai ga tsumman kamar na mai sai da mai ne ka annahu saubu zayyat zayyat daga zaitu ne zaitu shine mai mai sai da mai shine zayyat a larabci mai sai da mai sunansa az-zayyat sallallahu alaihi wasallam yakan rufe kansa da mayafi ko kuma maka rawani da yake yana daure kansa da shi to sai ka ga rawanin ya jike da mai ya ainihin wato canja yanayi kamar na mai sayar da mai sallallahu alaihi wa sallama yakan yi amfani da wannan dan maganin sanyi yakan rufe kansa saboda sanyi sallallahu alaihi wa sallama wani lokacin yakan sa abin da yake rufe kan nasa da shi ya fara sa tsumman sannan ya ɗora rawani a kai wani lokacin kuma sai ya ɗaura rawanin sannan kuma sai ya ɗora wannan tsumman ya rufe kansa da shi sannan yakan lullube kansa saboda zafin rana idan rana ta yawa kuma yadda ana sa lema ko to shi kuma sai sa tsumma ya rufe kansa sallallahu alaihi wa sallama sai hadisin da ya zo sai babu na gaba ya ce babu ma ja a fi jilsati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan yanayin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam kun san dama wani littafi ne yake nuna mana irin hali da ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yadda yake gudanar da rayuwarsa da abubuwan da suka shafi sufufinsa da wannan kuma zai magana ne akan zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake zama dan kai a matsayinka na musulmi abin alfahari ne gare ka a ce kai ma yi zama irin na annabi irin yadda wato annabi yake zama kai ma sai kake zama sallallahu alaihi wa جلسة كده قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه دقا كاكننسا بدابيو عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت قيلة بنت مخرمة سنة تشي تشي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفساء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرئت من الفرق وانا حديث أبو داود دا إمام الترمذي دا إمام البخاري دي سرويتوش إمام البخاري أتكليتها من الأدب المفرد يرويتوش ita wannan mata ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi sallama yana zama ƙa'idun al-ƙurfusa zaman ƙurfusa shine irin mutum ya zauna akan mazaunansa mutum ya zauna akan duwawunsa an gane ko ya haɗe ainihin wato gwiwowinsa da da da wannan ɗinsa ko ka ce cinyoyinsa da cikinsa sannan ya riƙe ƙafafuwansa ya ɗora ya sa hannunsa ya riƙe ƙafafuwansa shine wannan zama anna al-kurfusa bari mu samu wani yaro ya ka kai zo sauri eh a bako mai idan ku gane to annabi yana irin wannan zaman yawon mutumi na sha Allah kafa kai kuka yawwa kun ga haka a iya yawon yawwa na ɗaya kafa kun ga wannan zama to a a rike kafa mana <laughs> rike nan rike wannan yawwa kun ga wannan zama to wannan shine zama alƙulfusa kun ga ya rike hannayen haka sannan ga ga kafafuwansa ya haɗe haka to annabi yana irin wannan zama ga shi wannan dattijan ma ya yawa <laughs> to zaman alkurkusa wannan annabi yana irin wannan zama, sallallahu alaihi wa sallam kowa ya gane to wannan zama ne almutakhashshi duk wanda ka ganshi yana yana zaune irin wannan zaman haka to babu dai magana girman kai a tattarar shi sannan akwai nau'i na komawa ga Allah jilsatul kurfusa annabi yana yawan yin mata ta ce da na zo na ga annabi a zaune haka sai kan mutu yana zaune yana tunanin wani abu ne haka ɗabi'a zama ta ce da na ga annabi ya yi wannan zama uri'itu min alfaraki sai na tsorata sai na firgita na gan shi mutakhashsha annab sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tawadu'i hatta a zamansa zaman yana nuna tawadu da kankan da kai sallallahu alaihi wasallam kuma tazharu alaihi alamatun khawfi wal ce. a cikin zaman alamar jin tsoro da khashiya yana bayyana ga ubangijinsa duk wanda ya gan shi a wannan yanayi to sun san zama ne na tawadu'u zama ne na kankan da kai suka ce kamar me yasa ta ji tsoron ta ji tsoron kamar ko Allah ya masa wahayi ne zai saukar da wata azaba ne sai wannan zaman ya haɗe wuri guda to shine sai ta ji tsoron wannan maukifi din kuma an ce wannan shine zaman ranar farko da ta taba ganin ma annabi din tana fara ganin sa ta ga yayi irin wannan zama din duk wanda ya gan shi annabi kuma sallallahu alaihi bai san shi ba sai ya gan shi yanda ake cewa gashi yadda yake a ga irin wannan zama? ai dole a ji tsoro dan za a yi tsammani za a gan shi yana zama ne irin na zama ne irin na masu mulki zama ne irin na masu sarauta to annabi yakan zauna irin wannan zama na tawadu'u da gangan da kai wannan hadisin yana yana nuna mana tsananin tsoron Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu takawa shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna mana tawadu'unsa duba duk abin da Allah ya bashi na matsayi da daukaka da daraja amma yana yin abin da zai nuna tawadu sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى wannan hadisin imam bukhari da muslim da imam tirmizi suka ruwaito shi to bayan zaman kuma yakan yi wani irin kwanciya kwanciyar rigingine annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallam. wannan yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mustalqiyan fil masjidi a masallacin sa a gan shi yana kwance ya yi rigingine shine mustalqiyan ya yi rigingine ya kuma ɗora ƙafarsa ɗaya a kan ɗaya wadi'an ihda rijilaihi alal ukhra ƙafa ɗaya a kan ɗaya haka yi kai ya ka eh ai kai kan ban iya dora ka ba hauna yawwa haka nake sun jari mai kwanta kwanta ne a a mike kafan ba ta yi ne ka san ne haka yawwa ga kafar mana ha na yawwa to kun ga haka sa ka nan to an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka yana kwanci a masallaci a masallacinsa an yi da sallah aka gaya kame da ita mana ai ban ce ka tashi ba kawai ka zauna a ga annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa ya kwanta irin wannan kwanciyar yanzu wannan kwanciyar akwai girman kai a ciki babu akwai tawadu da dangan da kai a ciki to annabi yana yi irin wannan abu mutum ya gansu ya fahimce su to ya san in yi ya san ya yi irin wanda annabi ya yi ko sallallahu alaihi wa sallam to Allah sa ka an gaishe ka barakallahu fi saboda ni na yi nauyi yanzu na kan teburin nan wani abu zai iya faruwa <laughs> to wannan kenan wannan abdullahi ibn zaid ibn asim a ibn kaf an najari mutumin madina shi ya wannan hadisin ya rawaito alwala hadisi na alwala yana cikin sahabbai waɗanda suke uh, ashabul fadila masu falala masu daraja kuma mutum ne jarumi shi wannan rawun hadisin kenan jarumi ya ji yakin badar akwai musaila mutul kazzab da ke ce ana faɗa to wannan mutumin shi ya kashe mutum kazzab Allah ya masa rahama yana da hadisai sun kai 48 cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ruwaito an kashe shi ranar yakin al shekara ta 63 hadisin yana nuna mana ya annabi yake kishin gida sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida akan kiyarsa ya miƙe kafafuwansa ya dora ɗaya akan ɗaya wannan sifa ta farko ne akwai sifa ta biyu kuma al-istilqa din wadiyan ihdari dilaihi ala al-ukhra idan ya kwanta din kafafun a miƙe suke sai dauki kafa ɗaya dora akan ɗaya an gane ko in ya miƙe kafafun sai dauki ɗaya dora akan ɗaya yana kwanci haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi yana nuna mana ashe ya halatta a kwanta a masallaci ko ya halatta a kwanta a masallaci tunda annabi sa akai a kwance da bai halatta a kwanta a masallaci ba zai kwanta so kawai wata ran ya zo ya ga wani yana kwance a masallaci ya ce haramun ne bacci a masallaci a haramun ne bacci a masallaci a ana yi aliyu bin abi talib wata rana fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ta bata masa rai ya ji ba daɗi sai ya ƙaurace gidan gaba ɗaya sai ya taho masallaci ya raba da iyalin ma gaba ɗaya ya kyale sai ya bar musu gidan ba sai kana nan ba ma za a bata ma rai ai ba ana ganin ka ne kullum sai ya fito kawai waje ya zo masallaci annabi ya kwanta ya yi ne a kwanta a masallaci ya yi ta bacci ya yi ta birgima a masallacin kuma babu shimfiɗa a masallacin ƙasa ne duk cikinsa da jikinsa gaba ɗaya fitar baya da ƙasa manzo Allah ya zo sai ga Ali bin Abi Talib yana kwance gashi nan arha sai manzo Allah ya zo yana tashin sa yana taba shi yana cewa qum abu turab qum abu turab tashi mai turbaya a jikinsa tashi mai ƙasa a jiki jikinka dai ya ɓaci da ƙasa tashi ali bin abi talib ya ce a duniya babu sunan da nake so a gaya mun irin abu tuba shi shine sunan da annabi ya gaya mun na barkwanci da wasa dan annabi yana da barkwanci yana da wasa aka ce idan ka gan shi yana barkwanci da sabonsa ka ɗauka ba shi bane kuma shi annabi ɗabi'arsa duk wanda ya haɗu da shi yana mu'amala da shi sai ya ɗauka sai ka ɗauka ya fi son ka akan kowa idan yau yana tare da kai yadda zai maka mu'amala tattauna da shi sakin fuska wasa da dariya sai ka ɗauka ba wanda yake ƙauna irin ka kowa haka yake shi yana da haƙuri yana da juriya amma a ina ake ganin bacin ran annabi yayin da aka saba wa ubangiji idan aka saba wa Allah to nan kam za a ganin sai ya ɓaci fuskarsa ta ne saboda an taba Allah ko shi aka taba yana yafewa amma an taba Allah in aka taba shari'a to nan kan sai a ga yana cikin damuwa to haka ake so kuma mu rayuwa mu abubuwan da suka shafe mu mu namu na rayuwa kai Allah da ya ba mu ikon tabbatawa yanzu the reverse is the case aka sa mu kai idan an taba Allah ba mu damu ba tunda Allah aka taba ba mu damu ba amma in an taɓa mu to lokacin za ga masifa a cikin mutane ɗari insha Allah idan ga suna faɗa casa'in daga cikinsu in suna faɗa ko casa'in da bakwai ko da takwas in suna faɗa ka haɗa duniyar gaba ɗaya to suna faɗa ne don kare kansu ba don kare addini ba bai fi kashi biyu ne ko kashi uku a cikin ɗari ba za su yi faɗa don an taɓa Allah yawancin faɗan da wani yake yi kotu da ya je zage-zage da suke da wani sauyin zance da suke da wani don me suke yi don an taba shi shi ba za a taba mutuncinsa ba shi ya za a yi masa haka za a gani in an taba shi za a gani to wannan kuma ba shi ne jarumta ba ba kuma shi ne birgewa ba jarumi na haƙiƙa mai birgewa na gaskiya shine wanda in an taba shi jaranta ta kan sa ya haɗe da ciwo ba ba da daɗi in an taba ka ji za kai kana tafasa kamar kayya idan an taba ka kai haƙuri Allah ba mu haƙuri idan kuma an taba Allah to nan kuma nan ne za ka nemo wa ubangiji hakkin shi ba wai dan bai zai iya neman hakkin ba ba kun fahimce ni to yana da kyau wurin rinka tsintan yin waɗannan abubuwa a mu'amalolinmu don shi ne mutum a ce ya zama ahalin sunna ɗin da gaske wanda yake aiki irin na annabi yake mu'amala irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne za ka yi rayuwa mai daɗi ba wanda ya more a rayuwa irin mai haƙuri kuma babu abin da yake maganin matsalolin rayuwa irin haƙuri kuma haƙuri ba inda ba ya shiga ko ina ne haƙuri yana shiga ko ina ko ubangiji Allah da ake sa shi Allah ya ce kai haƙuri ka bi shi so wanda bai ɗauki theory na haƙuri ya sa a cikin rayuwarsa ba to zai wahala baƙin ciki zai dame ka hawan jini zai halaka ka kullum kuma za ka zama mai faɗa da mutane yanzu bari buga mana misali guda ɗaya iyali kawai matanka da kake zaune da su matanka kawai a gidanka da 'ya'yanka idan baka ɗauki matsayi na haƙuri ba a kansu to duk sai kun baje da su ba ka yi zama da kowa wallan to gangan cikin kama dole sai ka haƙuri shi haka kawai kana kula da shi kana kudin kowa tana sai kamu da rashin lafiya duk hanyoyin da kake bi na samar wa kanka kariya don karka samu cuta amma sai ga wata ran kafa ka tana ciwo me ka mata ba buge ta kai ba ba kai ta kai aka taka ta ba aka kawace ta maka ciwo akan me to sai kai haƙuri idan mun ɗauki matsayi na haƙuri za mu huta kuma mai haƙuri shi yake shugabanci mai haƙuri kuma shi ne yake zama babba a cikin al'umma mai haƙuri kuma shi ne yake kusa da allah mai haƙuri kuma shi fi kowa samun lada a wajen ubangiji inna ma yi wa a ajarahum da ghairi hisab amma fa haƙuri yana da daɗin fada a baka amma kuma yana da wahalar ɗabbakawa ga kowa kuma ba wanda ya more wannan kuma sai annabi iya juriyarka iya dauriyarka iya haƙuranka amma wani abin amma sai gaba za ka yi haƙura ba wani ya ce kayi ai wallahi ba zan iya ba ba zan iya haƙura ba ce ka yi haƙuri ce wallahi ku daina ɓata lokaci wallahi tallahi ba zan iya haƙura ba <laughs> kawai ya faɗa <laughs> ya ce ba zai iya haƙura ba kuma ba akwai abin da zai sa haƙura bayani kawai ke akwai wani sababin da zai sa dole ka haƙura ba to Allah ya ba mu haƙuri sallallahu alaihi wasallam Allah azurta mu da koyi da annabi kuma wannan yana nuna mana ya halatta kenan mutum in ya kwanta ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ko amma idan ya zama to al'aurarsa a suturce take yanzu yadda yana yaron ya kwanta idan bayi da kyakkyawan sutura kaga al'aurarsa bayyana za ta to sharadin yin wannan zaman ko zaman alƙurfusa ko wannan kishin gida na al-istilqa ba a yin sa sai da cikakkiyar sutura ta al'aura mutum ya tabbatar ya sutunci al'aura sallallahu alaihi wasallama kuma yadda قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد اشتبى بيديه wannan abu sa'id khudri radiyallahu anhu na ba mu labari hadisin abu dawud da tirmizi da imam al a cikin al-kubra da imam ibn adi a cikin al duk sun rawaito wannan hadisin yace annabi sallallahu alaihi wasallam in zai zauna a masallaci sha annabi yana yin zama a masallaci ijtaba yana yin zaman ijtiba'u zaman ijtiba'u din yana da kama da zaman al-urfusa shine mutum ya zauna ya dora hannayensa akan ainihin wato akan ƙaurinsa guda biyu irin dai wancan zama ijtiba irin wannan zaman da wannan yaron ya ka dora hannun ka riƙe wannan ƙaurinka guda biyu to annabi sallallahu alaihi sallama yana yi sallallahu alaihi sallama wani lokacin um, kuma akan yi irin wannan zaman ana sa riga riga sai ta rike kafa gwiwoyin ko ba mutum yana zama sai saka idan ya zauna sai saki rigarsa sai zama rigar ita ta rike gwiwoyin ba za ta sake kafafun ba to irin wannan shine al'ishci ba, wannan zaman shine al'ishci ba. kamar dai zaman al'urfusa sannan annabi yana yin zama na tarabbu'i zaman tarabbu'i nan imamu turmizi bai kawo shi ba amma akwai riwayoyin da suka nuna annabi yana yin wato jilsatu jinsatu a tarabbu wanda yawa yawan shi kuka yi mutum ya zauna da jefa kafafuwansa guda biyu a kan ɗaya kai yaka mutum yana yaka eh. sauri hauna abuwa matsa matsa matsa baya da jefa gafar kaɗe a cikin ɗaya yawwa zauna sai haka to wannan ɗora hannun ka rike haka kwantar da ƙafafuwa jama'a wannan zaman shine a tarabuwa to wannan yawan yawan zaman manzan Allah haka yake da yawan zaman sa mafi yawa da ka gan shi a zaune to yana wannan aka ce sallallahu alaihi wa sallama in ya sallah asibayi. yana wannan zama ya tarabba wannan zaman tarabbu'i har sai rana ta fito yana zaune iya ta zikiri yana ambatan Allah Allah kai mana arziki Allah ka taimake mu da azurta mu da yanzu abin da ba ma iya yi kenan sai kaɗan daga cikin wani ana idan da sallah zai je karɓi waya daga karɓin wayan nan ya ƙara gaba Allah wani baya iya fa zama a masallaci shukran wani bai zai iya zama a masallaci na faɗi wannan ne saboda an ce idan annabi ya yi asubahi sai ya zauna ya ta zikiri ya ta ambatan Allah wato abin da zai kaɗa ma zuciya shi ɗin a matsayinsa na annabi ba shi fa dai an riga an gama ya kai masa amma wai zai zauna a masallaci ya ta ambatan Allah sai rana ta fito ya tafi gida don ya koya wa al'ummarsa don ya koya wa al'ummarsa so yana da kyau wani lokacin da ma wurin ka tilasta wa kanmu ka san ita rayuwa tana buƙatar mutum ya matsanta wa kansa akan wani abu ya koya saboda kana tare da wani adubi ne maki da baya so kai shedan idan ta kan kanka ne wallahi sai ka ji shedan ba zai bar kai ba da kayi ka tashi ka tafi da kayi ka tashi ka tafi kuma kwanakin ka tafiya suke yan shekarun ka duk da suka wuce ka tsaya ka yi tunani mai kai shi dan kullun hana kai ce to wani lokacin sai ka ce ba za a bi ka ba Allah za a bari in zauna yau a masallaci haka kawai na zauna a masallacin nan na yi ta zikiri na yi ta ambaton Allah sai rana ta fito za ka iya ganewa ko a wayarka akwai kalanda da ake nuna yaushe rana take fitowa in rana ta fito ka tashi kai nafila raka biyu Allah zai baka ladan haji da umra ko ladan umra akan wannan zama kawai da kai wani zai tashi kafin ya je gida a surutu da hira kawai shi da abokinsa har sai ranar ta fito shi gida surutu da hira kawai to ya idan mutum Allah ya taimake shi musamman wanda Allah ya ba su lokaci ba waɗanda suke larurar aiki ba akwai wanda suke larura aiki da wuri-wuri suke fita saboda yanayin neman abinci ka wannan zaka musu uzuri amma da yake zuwa yaje gida ya kwanta baya ma wasu sai gayan goma ko bayan sha ɗaya ai kaga kana da dama saboda wallahi rayuwar malam fa tana da bukatar mu rinka yau kan mu ci tanadi wallahi muna gani yadda ake tafiya mutum kawai ya zo ya tafiya mutum bai shirya ba ya mutu to idan kana da irin waɗannan 'yan ayyuka da kake yau da gobe su ne za su zamanto maka za ka tarar da su a cikin littafin ka a kiyama sai yi sha'awar su a kiyama saboda kawo alaka yi tafin Allah to amma mutum matsala ya zo ya mutu irin wannan mutuwa da ake tafiya ba a kimtsa ba zo kawai ka tashi ka mutu ka tafi ba tare da kana tsammanin mutuwar ba ka je wurin Allah kuma rayuwar ta kare kenan an rufe littafin ka mata kaɗin da take gani tana kana tana gama ta kaba wani mijin za ta nema ta aura wallahi ba za ta zauna ba ba ta zauna ba ‘ya'yan buri suke yi su raba gidanka a rarraba ni yi ɓangare kaza wani ɓangaren kaza kyakketa shi in ba suna da haɗin kai ba su watsi kowa ya gabansa shi kenan an gama fa labarin ya ƙare labarin ya ƙare duk abin da ka san kama laka kyakketa ce a ce a zo ana faɗa ba wai ana faɗa akan an ji zafin ka mutu ba a matsayinka na uba ana faɗa akan abin da ka bari akwai waɗanda suke faɗa kafin ma akai uban ma kabari mutane suna waje suna kukan alhaji ya mutu ‘ya'yansa kuma ana nan ana kuskus a cikin gida har an fara lissafi ana tunanin ya na kaza ya kaza ya kaza sun fara rikici da dakuwa a gaban iyayensu mata mata kuma an fara faɗa wance mai 'ya'ya da yawa wance ba ta da 'ya'ya da yawa wance mai 'ya'ya mata ba ta da gado da yawa wance 'ya'ya maza ne da ita ta fi cin gado galiban mata idan ka, Allah ya sauke mana Allah ya sauke wacce take da 'ya'ya mata haushin mai 'ya'ya maza take galiban me yasa take jin haushinta saboda tana tunanin yanzu in fa ne mutuma mutu wance ita duk za ta ɗebe dukiyar da ita da 'ya'yanta saboda namiji yana ɗiban kasan mace biyu irin wannan farayuwar muke muna zaune ana lissafa abin da muke da shi kai baka ba Allah ba ka zo kana ta hoton tara duniya ka tafi ka ka ka ka bar dukiyar da baka yi aikin Allah da ita ba kuma Allah babu ruwansa da ba ruwansa da wayya ya aka yi baka shirya ba ka shirya ba ruwan Allah daman shiri kama ai ya riga ma magana shiri tun da turo maka annabi yanzu irin wannan abun tausayi malam a ce mutum ya zo ya tafi da abun hawanka da komai a ce kaje kawai kaje gidan mai zaka sha mai malam ka je ka tarar da kanka a kabari malam an harbe ka an kashe ka fi sabilillah ko kana hanya kawai bau kamar wasa shikenan ko kaje makaranta kawai an ce an kashe ka ko tsotsayi ya fudda kai abin nan yanzu wannan abin da ake faɗa yana ya faru a annan azare din nan wannan kuma yake faɗa cewa la wani Allah shi shi daga ƙauye ma ya zo ma ko dawa ya kawo wani abu ya kawo sayarwa abin ya tashi fahu ya akai kaza kaza shi ma ya buge shi ya ji rauni an zo ana ɗiban masu jiniya waɗanda ba su da lafiya sun ji ciwo za a kai su asibiti shi ma aka shigar da shi fa saboda ya ji rauni jini yana zuba ana cikin tafiya saboda mutane sun yi sai ya faɗo daga motar wata masifa ya faɗo to ana ta gudu ana ta wannan da ya fado shi ma sai ga da ciwon nan mai ya zauna sai ya danna da gudu yana danna da gudu nan sai mutane suka ce a ah, ai wannan shine shi ya dauko kaza kaza a babur wani kawai yi ƙarya an gan shi yana gudu ko aka ce ai shi ne yace wallahi ba ni ba ni faɗan ƙauye kaza ni kaza ne duka ake sai karfe sai wuka sai menene kawai yana ji yana gani suka duba masa fetur aka samu mai taya ya ƙone wallahi fitina kenan wallahi yan suka zo suna kuka suka ce wani ne ba kuma yana faɗan gari kaza yake gari kaza yake wani daga cikin yan gari yace ƙarya kake ba ɗan garin bane haka kawai wani sai ce ƙarya kake wallahi suka kashe shi kawai ƙonewa kurmus wani bawan Allah shi a nan taraba shi ma abin da ya faru da motar sai ya fito ya aka yi aka hadari ya buge ya buge wani ya buge a mota ya fito jami'a ya yi karantarwa lafiyarsa kalar fito kayya kayya to da yake damu ana zaman ba zaman lafiya ba take suka yi ta dukan suka kwantar da shi da sauran ransa suka sa masa wuta aka ɗauko taya aka sa wuta kawai fahu shi nan. shi ne katulun nafsin da annabi yake faɗa zai fara a ƙarshen zamani zubar da jini a ta zubar da jinin mutane ba jinin ɗan adam ba da kima to shine abin tausayin kuma kai ma zai iya samun gaba ba zai iya samu ba wani wanda ya kubuta wallahi to abin tausayin irin wannan mutum yana ganin waɗannan abubuwan suna faruwa amma ba shirya wa kansa kiyamarsa Allah ya samu cika da imani babu ma ja a fi takka ti'i rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama babin da yake magana kan kishin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana yin kishin yana yana kishin gida a rayuwarsa a zamansa قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب An Jabir بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة متكئا على وسادة على يساره رواه أبو داود والترمذي jabir bin samura yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki shingida a jikin wato wisada filo in an ce wisada ana nufin wato ana nufin wato filo ala ya sarihi ta bangaren hagun dinsa irin yadda ake daukan kamar ka samu filo ko irin abin da ake sawa a daki ina ana dogara to sai ya sa ta ta bangaren hagun dinsa sai ya rikaci kishin gida wannan yana nuna mana cewa cikin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akwai nau'i na tawadu'i da kankan da kai kuma babu takabbur a cikin lamarinsa kwata-kwata akwai manya-manyan irin fililluka din nan da ake sawa a falo-falo haka na kishin gida za ga a faluka na na mutane waɗanda suke masu alfarma sai mutum ya sa abu haka ya ɗan kishin gida haka ɗin nan to annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi shi ma kun ga mun karu cewa yana cikin sifofin annabi yana wannan wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne wani lokacin yana yi da sanda wani lokacin yana yi da ita wannan wisa da kuma khadda sahabbai suna ganin sai na wannan ya atamidu ala shai amma galiban ya fi ta bangaren hagu ba wai ta dama haka ba a'a yake shingida amma ta bangaren hagu sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها hatta qulna laitahu sakat wani hadisin bukhari ne da tirmizi Allah musu rahama suka rawaito shi mai riwaya yake cewa manzon Allah yana cewa shin ba ku so na ba ku labari akan mafi girman zunubi akbarul kaba'ir da ake nufi da kaba'ira yan uwana shine duk zunubin da Allah ya alƙawarin duk wanda ya shi zai sashi a wuta ko zai mai azaba wannan misali ne na kaba'ira ko duk zunubin da Allah ya la'anta a kan shi ya yi tsinuwa shi ma misali ne na kaba'ira in ba ku labari a kan zunubin da ya fi kowanne girma suka ce e ya manzan Allah a gaya mana zunubin da ya fi kowanne girma ya ce al'ishiraku billah shirka da Allah shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta wannan shi kowane zunubi hadari shirka wanda yau wasu suke tallata ta da ita suke cin abinci a sa mutane su ta shirka su ta bauta wa Allah wa walidai ne saba wa iyaye wanda yake da iyaye bai bi iyayensa ba ya asara rayuwarsa yau kuma da yawa yawan bakin cikin duniyar nan sai ka same shi ta bangaren 'ya'yanka ba a tashi hankali a ce yayanka suna kulla ma tashin hankali da bakin ciki dauki nauyin mutum ka taimaka masa ka masa komai amma ya zo yana fito na fito da kai in kowa Allah yana jarrabansa sai ga wani yana binka wani kuma baya binka ko duk suna binka amma wani kuma ka rasa yadda za ka yi da shi kasa fahimtar ya za ka yi ka jefar da shi duniya ta halakar da shi a ce kuma ɗanka ne ka kyale shi kuma ya zama maka bara gurba cikin yayanka shi yasa akwai bukatar addu'a wa yaya iyayen da zaka yi addu'a a ka rinka sa yayanka a ciki dan duk ranar da Allah ya jarrabe ka da fadara ɗaya daga cikin yayanka to bakin ciki da tashi hankali ya ishe ka wallahi to yana cikin bala'i shine kokul walidai ne da ya saba wa iyaye wajibi ne mu karantar da 'ya'yanmu irin wannan hadisai su sani kuma kowane mutum mun sha faɗa muna maimaita uba ba ya rinka nuna muhimmancinsa a kan 'ya'yan shi lalle ka nuna akwai bambanci tsakanin kai da su lalle in an bi ka akwai albarka lalle in aka saba ma fa za a wahala a sunan da yawa waɗanda suka saba wa iyayensu ɗin iyayen suka mutu suka bar Allah ya hana su jin daji a rayuwarsu ko mun dukiyar da suka mallaka za ka samu dukiya ba ce dan baka bi iyayenka ba ka samu dukiya zaka yi samun dukiya ma Allah cire maka albarka nawa nawa ne suna da dukiyar amma ba su da jin daɗin dukiyar ga dukiyar amma kuma Allah ya cire musu sa'ada kalbiya saboda ba su bi iyayensu ba kuma abin mantawa ake su sun tafi suna kiyama suna kwanciya a kabari ai kuma kana kana kana kana kana wato kana kana dandana kudarka bayan sun tafi kafin ka je kiyama Allah ma ma'azaba shi yasa duk wanda yake da iyayensa suke raye aka annabi ya ce kafin su bar duniya yi kokari ka bi su ta dalilin biyayya da zaka musu ka shiga aljanna to makocin ka ma fa an ce kai hakuri da shi abokin ka ma fa an ce kai hakuri da shi mata ka ba aka ce kai hakuri da ita sai iyaye ka ba za ka hakuri da su ba dole kai hakuri da su akwai abun bacin rai za ka yi ta gamuwa da shi amma kai ma sun yi hakuri da kai tun kana yaro to kai ma sai ka hakuri da su tun da girma ya same su qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyayen imma yablughanna imma yablughanna ahadakum al kibara ha imma menene yake zuwa farko yawa indaka al kibara ahaduhuma na'am فلا تقل لهما اف ولا wa وقل لهما قولا كريما girma ya haɗa ka da ɗaya daga cikinsu sun girma kana tare da su to karka yadda ka ce wa babanka ko mahaifiyarka ka ce musu kashi kamar mace kalma ce na cewa me yasa aka yi kaza ba a yi duk abin da suka yi sai dai a shiru a ji abin ba daɗi amma kada a gama nuna musu a gaban su a ce kashi kar a daka musu tsawa tan harhuma wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu zance mai taushi mai daɗi wa khfid lahum janaha dhulli min rahmati ka shimfiɗa musu fuka-fuke na jin ƙayi da rahama da tausayi iyayenka wa qur rabbi ka rinka musu addu'a Allah ka ji kansu kamar bayani sadira kamar da suka rene ni ina yaro tukuicin da aka ce a ba iyaye kada a saba musu wanda yake saba iyayensa to ya shiga babin hukukul ne, yana aikata babban zunubi kenan babban zunubi kai ka shiga damuwa ka jefa su cikin damuwa kuma babu ciwo irin ɗanka ya saba idan wani ne daban ya saba maka da sauƙi sai ka manta amma ɗanka baƙin ciki sai ya shiga kar sayin da zaka to wannan ɓacin ran da ka sa wa iyayenka to baya tashi a banza baya tashi a banza wallahi baya tashi a banza dole sai an biya kamar shi kan shi so shabab samari matasa a kiyaye da Allah ya sa yake da su suna nan to ya bi su idan ba sa nan wai don saboda faranta iyaye aka ce in iyayenka ba sa nan sun mutu to nemi su ka kyautata musu kame da wani abokin babanka kamar babanka ko kanin babanka baban babanka ko yayan babanka baban babanka saboda tsabar wato mutuncin iyaye su bayan sun mutu ma sai an kyautatawar wai ba a daina sai an nemi sa'annin su su amma yanzu abokanan iyayen nan namu ma mun san su ma abokin babanka ma ka san shi da ne ake sanin abokin baba amma yanzu babanka yana mutuwa ba ka da abokin shi ba wata alaka abokin babanka ya mutu ba za ka je zai abokin babanka wani lalura babu dai zumunci babu mahaifiyarka tsakaninka da Allah nawa ne ka sani kawai mahaifiyarka nawa ka sani wannan fa abuwa ne da shari'a ta ce mu kula da su amma suna nan a cikin rami mun binne su mun manta sau nawa ka je ka gaida kawar mahaifiyarka sau nawa ka je ka yi abin alheri da taimako wa kawar mahaifiyarka saboda dalilin mahaifiyarka sau nawa ne so yana da kyau mu kula da wani mu kiyaye kwanan nan wannan shekarar na je tafsiri a gombe wani cijo ya same ni sai da sa ni zubar da hawaye ya ce ka san ni na ce wallahi ban san ka ba ya ce to allah maka albarka ce na gode kwarai da gaske an gida ya zo ya same ni ya tsufa sai ce ni abokin mahaifinka ya ce ka ganna nan ni na yi wa babanka abokin ango ni na je aka ɗaura auren mahaifiyarka ya ce da ni muka tafi muka je wuri kaza muka je mahaifiyarka mu muka ɗauko ta muka kawo ta gidan babanka ya ce Allah ji kan babanka ce na gode sai an ji Allah maka albarka ce na tafi ya ce Allah tun da yanzu ka gane ne ka rinka zuwa muna gaisawa ko wallahi kai Ka kaga mutanen da kenan yanzu ba irin wannan zamanin da yanzu idan ka ga mutum ya zama ya gudun su kake don kar ma irabe ka zo ce taimaka mu eh a misali wai <laughs> wai yanzu ɗabi'ar idan misalin abokinka ko makocinka ya rasu ‘ya'yansa sai ga a ɗabi'ar mutum yanzu gudun su ake saboda kar ma su rabe ka su ne ka ce su ce ka taimaka musu ban hana ban ce ba babu akwai masu taimakon tabbas akwai wanda makocinsa ne mutu suna mutunci ya ɗabi 'ya'yansa kamar 'ya'yansa ya haɗe su kudin makaranta shi yake biya shi yake kai su ma makaranta in larurar makocinsa ko mata makocinsa sa so kamar ta gidan shi ana samun ɗaiɗaiku da suke wannan amma wani ba a'a so da Allah mu kula da waɗannan abubuwa yana cikin bin iyaye kyautatawa abokanan iyaye wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi ya zauna yana bayanin nan dafa yana kwance ne yana kishin gida yake musu hadisin wa kana muttaki'an da a kishin gida yake wannan dai kishin gida din da muka faɗa kenan annabi yana kishin gida qala wa shahadatu zur mutum yana bayani yana kunce sai ya tashi ya zauna ma gaba daya dan yi bayanin muhimmancin abin sai ya ce wa ƙaunin zur wa shahadatun zur da shaidar zur me shaidar zur shaidar ƙarya ko kuma faɗin karya. shahadatu zur ka zo ka ba da shaida akan abin da baka da ilimi baka sani ba ka ce ka sani abu ne ya faru baka nan baka da ilimi baka sani ba sai aka zo ana rikici ko an je alkali ko an zo ana tattaunawa sai ka zo kawai ka ba da shaida ka ce ai kai kana nan kai ka san me ya faru to wannan mugun zunubi kenan to ɗaya daga cikin haɗarin lauyanci kenan abinda wasu lauyoyi suke suke cin abinci mutum baya nan aka abu bai sani ba kuma akan ƙarya in gaskiya ne wannan yana da kyau a baka labari ka kare abin saboda watakila shi wannan bai iya magana ba ana samun muhalli ko a shari'a ka zo ba ka san an yi kes ɗin ba kuma ƙarya ne wani ba baya ma karɓar kes sai na ƙarya idan kes kai kake da gaskiya kar ma kawai na ƙarya wanda kai ne baka da gaskiya ka kawo zai je ya turanci ya ja shi section section section section tunda section ɗin na ɗan adam ne man made law ne it, it is not a divine law ba shari'a ce ta Allah ba man ne dan adam ne ya ta ko in dai man ne kuma dole a samu selfishness a ciki sannan kuma dole a samu contradiction son kai ra'ayi da kuma cin karo da kuma lack of accuracy ba za a samu yayi daidai ba dole a samu kuskure a ciki to sai mutum ya makale da wannan man-made law din shari'ar dan adam abinda dan adam ya yanke hukunci sai ya zo kare wani haƙƙi na ƙarya to wannan haɗari ne to ba sai lauya ba ma kai a gida ko a makoci ko wani abu abu ya zo ya faru ba ka san me ya faru ba kawai sai ka zo ka je ka je ka goyi bayan rikici kawai ka je ka ba da kai ta yadawa shaidar zuwa duk abin da baka san da shi ba aka baka labari kakka yadda ka shiga ka ce wallahi ni ban sani ba wallahi ba da labari waye mai gaskiya wallahi ban sani ba shi kenan in ku ka ba da labari akan abin da baka da ilimi to ka kai shaida zur haka kaulin zur shi kuma ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba wannan kalmar kaulin zur din shahadatu zur ya qulu ta maimaita wa shahadatu zur wa shahadatu zur wa qaulun zur wa shahadatu zur wa suka ce lafiya kuwa hatta kunna laitahu sakat har sai da muka ce ka ai da manzo Allah ma ya yi shiru hakan ya isa ai ka duba malam wanda yau wannan shaidar zur din kariyar da ita ma ake rayuwa da ita ake cin abinci kuna gani yadda al'amuran namu suka canja ku duk mun kaucewa abinda Allah ya ce ai ko shi yasa muke fada cikin halin da muke ciki wannan hadisin bukhari ne ya ruwaito shi nufai ibn al hari shi ne rawan hadisin ibn kaldata as-saqafi abubakar ta kenan sahabi ne yana cikin mutanen ta'if yana cikin waɗanda suke da hadisai da yawa hadisin sa ya kai 132 cikin wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala hadathana qutaybah bin sa'id qala hadathana Shari ana ali bin al-aqmar ana bi juhayfata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا manzo Allah yake cewa ni fa bana cin abinci a kishin gide wannan yana magana ne akai masu cin abinci a kishin gida cin alfari to shi kuma ku duba kishin gida abu ne mai kyau amma cin abinci a kishin gida shi kuma alfari ne annabi ya hana hadisin bukhari da abu dawud da imamu tirmidhi kamar ya ci abinci a kishin gida, mutum ya kishin gida haka a kawo masa abinci ko shinkafa ko tuwo yana kishin gida a haka ba yana ci ko a kawo mutum ko rake ko wani abu yana yana abu yanzu kaga mutum ya ya zauna yana ci abinci haka da Allah haka daidai ne yana ci abinci yana haka yana kishin gida yana ci abinci annabi ce ana la akulu mutkiyan ba na cin abinci ina kishin gida ba na yi zama yake dirsha yayi tarabbu'i sai ya ci abinci shine in za ku yi tunawa mu da kakanni da in za a ce a yaro ya ci abinci sai a ɗauko abincin a sa masa shi tsakanin cinyoyinsa a ce ka rike shi zai tashi sama warai da gaske kasan, san iyaye da kakanni suna da hanyoyi na karantar da mutane addini ba sai sun ja aya ko hadisi ba amma kuma aya ne hadisi ne sai a ce rike kwana, wallahi da duk muna yara ba yanda za mu ci abinci ba mu rike kwano sai ga mutum yana rike da shi gam da hannun hagu saboda an ce masa fa zai fa tashi Allahu akbar kuma ka duba yadda abin Allah ya masa albarka amma yanzu ba yaya yaya ana dajin tebul wani ma abincinsa yana kwance ma akan gado ma yana ana dan yana miƙawa yana ɗaban abubuwa sun lalace a karam kalla sun lalace Allah gyara mana قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر قال سمعت ابا جحيفه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا النبي يجي بانا cin abinci a kishin gida. irin wancan ne hadisin bukhari da tirmidhi قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده yace naga النبي yana كشين غدا كان مي filo shi ma wannan munkar abu isa yake cewa yazkur waki'un an yas ala yasari wakiy bai ce a bangaren hagun din sa ba illa ma rawahu ishaq bin mansur an isra'il sai dai riwayar ishaq bin mansur daga isra'il tirmidhi ne ruwaito rawaito wannan hadisi yace hadisi ne sahihi hasan to nan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya azurta mu da gyarawa kuma ya yafe mana kurakuran wannan karatun kaɗai muka dawo banda bukhari da da muke gobe da ci sai zan sanar da lokacin da za a dawo insha Allah ta'ala shi kaɗai muka dawo wannan shimal muhammadiyya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته